بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأخوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاشد قوتا رمضان في رمائك صلى الله عليه وسلم تقول ليلة تاريخ ثلاثين لهدو كما يو أشرين ديار قوتا بقي ميلادية دبوبي دقوم شاؤكو الله تعالى يا بام إيكو domin ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma, don ba a manta ba karatunmu yana gudana ne a ƙarƙashin ayata ta casa'in aya da take bayani akan nau'ukan mutane guda biyu waɗanda waɗannan ayoyi suke mana bayani akan yadda alaƙar daula ta musulmai da waɗanda ba musulmai ba ya kamata ta zama mun faɗa a jiya cewa ayan nan ta ƙunshi mutane guda biyu nau'in farko su ne mutanen da ba kai tsaye suka zo suka nemi sulhu da daular musulunci ba amma sun tafi wajen mutanen da akwai sulhu tsakaninsu da daular musulunci musulunci ya ce bai halatta a yaƙe su kada a yaƙe su wannan sulhun da suka shiga da waccan al'ummar to a riƙe musu wannan sulhun a tsaya ka a yaƙe su ka a cutar da su sannan kuma sai nau'i na biyu wanda wannan aya take mana bayani a kai su kuma su ne mutanen da zuciyarsu ba ta ba su su musulmai ba kuma a gefe guda ba su yaƙar waɗanda suke tare da su kafirai sun kuma fito sun faɗa ma al'ummar musulmai cewa ba za su yaƙe su to su ma musulunci ya kada a yaƙe su kada a yi faɗa da su a yi musu hukuncin waɗanda aka yi sulhu da su waɗannan su ne wanda wannan aya mai girma ta kunsa illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum aw yuqatilukum aw yuqatilu sawba za mu karasa bayani game da wannan ayar sai mu shiga ayar ciki gaba al-ustaz sayyid kutub rahimahullah ya faɗa a cikin tafsirin sa fi zilalil qur'an yake cewa wa yabdu fi hadha al-hukm ya bayyana a cikin wannan hukuncin da wannan ayar ta zo tema waɗannan nau'ukan mutanen guda biyu ikhtiyarul islami lissilmi musulunci kullum yana zaben zaman lafiya musulunci yana fifita zaman lafiya akan akan yaki shi yasa malaman mu na fiqh suke cewa al-aslu fil islam salam dun al-haq asalin alaka tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ita ce ko shi ne alaƙa ta zaman lafiya. Yaƙi yana zuwa ne a matsayin abu mai dalili, a matsayin abu mai hujja, a matsayin babu wata hanyar da za a zauna lafiya, ko shi ke sai musulunci sai ce a yaƙi. Domin addinin musulunci ba war warlami ba In an taɓa shi shi ma zai rama, in an masa shi ma zai yi. Amma wanda ya nemi ya zauna lafiya da musulmai, to musulunci ya umarci musulmai su zauna lafiya da shi ba tare da tsangwama ba ba tare da tashin hankali haifuma waje da majanar musulmi amma ko musulunci na zaman lafiya ne idan ya ga fage na zaman lafiya la ya ta'aradu ma'a manhajihi al-ajaz kuma ya kasance wannan zaman lafiyar ba zai fi karo da ka'idar musulunci ta asali ba me ce ka'idar musulunci ta asali min hurriyatul iblaghi musulunci dole a bar masu yin sa su yaɗa shi ya shiga ko'ina ka'idar musulunci kenan almanhajul asasi na musulunci ka'ida ta musulunci ta asali ta tushe ita ce musulunci ya shiga ko'ina ya kisar da zafon Allah musulunci ya shiga ko'ina shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi cikin bisharorin da ya mana a hadisi sahihi yace la yablu ganna hadal amru ma balaga al wan nahar ke wallahi wannan al'amarin na musulunci zai kai duk inda dare da yini yake kaiwa shine manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗi yake cewa hatta takhruja al-mar'at ko az-za'ina har sai an samu mace ta fita matafiya mace ta fito daga Hadramaut zuwa Sana'a'u Hadramaut na ƙasar Iraki, san'a kuma a ƙasar yana. Manzo Allah so sun ce la sha illa Allah wa na ala ghanamiha. Ba abin da take jin tsoro ba ce Allah ta'ala sai kuma tsoro na ɗabi'a na kada kyarkeci ya zo ya kama dabbobin teci. Wannan malamai suka ce hadisi ne da ke nuna musulunci zai shiga ko ina a cikin duniya ya yaɗu. ko waɗanda suke gaba da musulunci sun so ko sun yadda ko sun ki ko ba su yadda ba musulunci sai ya shiga kowace ƙasa ba inda musulunci ba zai kai ba alhamdulillah halin da ake ciki yanzu ba inda musulunci bai kai ba kuma babu addinin da ke yaduwa a duniya kamar addinin musulunci to ka'idar musulunci shine ya zama an samu ne hurriyatul iblaq a samu yanci na yaɗa shi cikin abubuwan da suke jawo ayyaki tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ne akwai ne akwai lokacin da aka hana su hurriya ta isar da zaɓen musulunci idan aka hana musulmai yin wa'azi aka hana su karantarwa aka hana su isar da saƙon Allah to ya waje ba a gare su yaki domin samar da wannan yancin na yaɗa addinin Allah a banka wa hurriyatul ikhtiyari sannan musulunci kuma yana ba wanda aka yi ma wa'azi zaɓi ne karba musulunci ya baka shi yasa ka'idar musulunci na ikraha fitti babu matsa ma wani a ce dole sai ya shiga cikin musulunci kai ne za a maka bayani da wa'azi da baki kaji in ka ce ba za ka shiga musulunci ba to ka bar musulunci ya yaɗu ka zauna a matsayin kafirin amana ka rika ba da jizya in ka ce haka ba za su yi ba to shi ne sai a yayi mun gane wannan ai sannan wa adamil wuqufi fi wajhi da'wa sannan kada a samu abokanan gaba su zo su tsaya a gaban da'awar musulunci su ce ba za ta ci gaba ba bil ta hanyar amfani da ƙarfi ma'a kafalatil amri kuma dole ya zama an samar da ‘yanci da zaman lafiya ga musulmai. To, in akwai wannan dushi ce nan sai a ce babu yayi. Wa adami ta'aridihim lil fitna kuma sannan ba za a jefa al'ummar musulmai a cikin fitina ba in ba a yi jihadi ba أو تعريض islamiyyati الإسلامية ذاتها wal والخطر ko kuma ya kasance ba za a jefa da'awar musulunci ta zama ta jami'e ta ta zama da tsarariya ba ta ci gaba ba. Tun nan sai kutub yana mana bayani ne akan dalilan da za su jawo a yaki ko kuma dalilan da za su jawo a ci gaba da zaman lafiya. to waɗancan nau'ukan mutanen guda biyu da allazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqu da allazina ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum waɗannan jinsin mutanen guda biyu musulunci ce a zauna lafiya da su kar ai fada da su waɗannan sun tafi sun haɗu da waɗanda ba mu ba amma waɗanda muke da sulhu da su suka ce sun yarda da sulhun da ke tsakaninsu da musulmai ba za su yaƙi musulmai ba ba za su taimaka a yaƙi musulmai ba ƙur'ani ya ce kada a yaƙe su sannan nau'i na biyu su ne su kuma waɗanda zuciyarsu ta kasa ba su damar su iya yaƙar musulmai kuma ba su yaƙar mutanen su kafirai kuma suka zo ƙarara suka yi ma musulmai bayani cewa ba za mu yaƙe ku ba to su ma musulunci alƙur'ani yake kada mu yaƙe su Allah subhanahu wa ta'ala bai sa mana hanya ta mu yaƙe su sai kutub yace wa min samma saboda haka ne yaj'alu kullu man yalja'u wa yattasilu wa ya'ishu bayna qaumin mu'ahadin sai musulunci ya sanya duk mutanen da suka je suka haɗu da mutanen da akwai alkawari na sulhu tsakaninsu da musulmai ko suka je suka yadda su rayuwa da su musulunci ya sanya cewa babu yaki tsakaninmu da su shi ne sai ya ce ahdi dimmatin au ahdi hudnatin ko dai alkawari na ba za a yi yaƙi da su ba ko kuma alkawari na cewa su ahalus zimma ne ina jin yanzu kowa ya fahimci ainihin ukan kafarai da muke da su na zaman lafiya ko guda uku mun ce muna da ahalin hudna muna da ahalin ahadi, muna da ahalin hudna sannan muna da ahlul zimma sannan muna da ahalin amr haka malaman mu na zikin suka kasa zan ta mai ta bayani kansu Ahalin hudna su ne waɗanda ake yaƙi da su amma wani dalili ya dawo suka yadda a yi sulhu da su da musulmai na wani lokaci wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya gwaggwajan abin da musulmai suke ganin babu cin mutunci a ciki babu walakanci a ciki babu cin zarafin musulunci a ciki waɗannan su ake ce musu ahalul hujja ahalul dimma su kuma su ne waɗanda ba su shiga musulunci ba amma sun yadda za su zauna a ƙarƙashin musulunci za su riƙa ba da jizya su ma ba a yaƙar su sai ahalul amni ba a daular musulunci suke ba amma wani dalili ya shigo da wasu daga cikin su daular musulunci watakila kasuwanci watakila wani aiki watakila huttar diplomasiya to su ma waɗannan ba za a yaƙe su ba kenan muna da ahalul amni muna da ahalul hudna sannan muna da ahalul din to dukkan waɗannan sai kutub ya ce ba za a yaƙe su ba sha'anuhu sha'anul qaumil mu'ahadi irin waɗannan mutanen ana musu mu'amala irin mu'amalar da ake da waɗanda aka yi alkawarin babu yaƙi tsakaninsu da musulmai. Yu'amalu mu'amalatahum za a yi mu'amala da irin wannan irin mu'amalar da ake yi da kafiran amana kafiran da aka yi alkawari da su babu yaƙi tsakaninsu da musulmai. Wa yusalamu musalamatahum sannan za a yi zaman lafiya da su irin yadda ake zaman lafiya da kafiran da aka yi alkawari babu yaƙi tsakaninsu da musulmai. sai sai kutub yace wa hiya ruhun silmiyatun wadihatul ma'alimi fi mithli hadhihi al-ahkam wannan wani tsari ne na zaman lafiya wanda ke da alamomi a fili cewa al'ummar musulmai al'umma ce ta zaman lafiya ba al'ummar rikici ba ce. Saboda haka ‘yan uwa mun samu nau'ukan mutane guda uku ke lallaka kafirai. Nau'in farko musulunci ya ce mu yaje su wa su ne munafikai waɗanda suka ce sun musulunta amma sai suka zauna a daular da ba ta musulunci ba sannan in yaƙi ya tashi tsakanin daular musulunci da daular da ba ta musulunci ba sai su goyi bayan daular da ba ta musulunci ba domin a cikin ta suke waɗannan qur'ani yace fakhuduhum ko waqtuluhum haythu wajadtumuhum irin waɗannan duk inda aka kama su a kakkashe su kuma a kama su a matsayin fursunan yaki su ne nau'i na farko nau'i na biyu su ne allazina yasiluna ila qaumin bainakum na bainahum mithaq su ne mutanen da suka je suka haɗu da mutanen da kuke da alkawari da su suka ce sun shiga cikin wannan alkawarin to ku yadda da wannan alkawarin sai nau'i na uku allazina ja'ukum hasirat suduruhu an yuqatilukum aw yuqatilu su ne waɗanda su kuma suka zo wajen ku ƙararra suka faɗa muku cewa ba za su yaƙe ku ba amma kuma ba za su yaƙi mutanen su kafirai ba to su ma musulunci yace kan mu yaƙe su mun samu nau'ukan mutane nawa kenan nau'ukan mutane guda uku dukkanin su kafirai ne nau'in farko an ce a yaƙe su nau'i na biyu ba yaƙi tsakanin mu da su nau'i na uku ma babu yaƙi tsakanin mu da su sannan za mu zo mu ga nau'i na gaba insha Allah ta'ala wannan jawabin da sai ya yake nan a cikin littafin sa na tafsiri fi zilalil qur'an Allah subhanahu wata'ala yace walau sha Allahu la sallaqahum alaykum fa laqatalu Allah madaukakin sarki yace da Allah ya ga dama waɗannan dinnan da suka kasa yaƙakku to da sai Allah ya dora ta akan ku suna da ƙarfin su yake ashe ba ƙarfin ku bane ba wayan ku bane ba dabarar ku bace ba karfin makamin ku bane ya sa su suka ji ba za su iya yaƙar ku ba Allah ne ya kaddara haka ya ɗora ku a kansu kuma ƙa'idar Allah ce duk lokacin da musulmai suka rike ƙa'idar Allah suka bi tsarin Allah to Allah ba zai ɗora kafirai a kansu Allah ba zai sa kafirai su zama shugabanninsu shi yasa za mu gani nan gaba walan anan Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah subhanahu wa ta'ala a ka'idarsa in kun bi shari'arsa ba zai dora kafirai su zama shugabannin ku ba zai zama kafirai a ce suna da cewa a cikin rayuwar ku ba ba za a je yaki tsakanin ku da su a ce su suka ci nasara ko ba ku ci nasara ka'ida Allah kenan amma idan musulmai suka lalace suka aikata abubuwan banta to kenan sai Allah madaukakin sarki ya tsora kafirai a kansu magana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an magana ce mai ban sha'awa yana ma sojojin da ya tura su yakin kadisiya nasiha yakin kadisiya wanda ya shugabanci wannan yakin shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na sa'ad ko sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu sai daga cikin mutane goma da bishara su ta tabbata a lokaci daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi cewa 'yan aljanna ne su su goma eh su goma Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu ko عسر بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي أبيدة بالديانة والتقع وامدحتني الآل والنسوان سوشيدة سورانكو وسعدنا في كنس ولوكة سيدنا عمر بن مصر نسيحة سيئة إعلموا أن أننا لا ننتصر بعددنا أو عددنا وإنما ينصرنا الله بتقوى الله تعالى وبإسيان الأعداء له فإذا أتينا الله تعالى تركنا الله بضعفنا وسلط أعداءنا بقوتهم عليه شكسني Allah ba yana taimakon mu bane saboda muna da yawa ko saboda muna da wani amma Allah na taimakon mu ne saboda takawarsa da tsoronsa da muke da kuma saban da kafirai makiyansa suke masa idan mu ma muka saba masa kamar yadda abokanan gaba suka saba masa shi Allah ya kyale mu da raunin mu da rashin adadin mu sannan ya ɗora abokanan gaban mu saboda yawan su da tanadin su akan ku duba wannan magana ta sayyidina Umar kalamun yushbihu kalamun nubuwa magana ce da ke kama da maganar annabta Allah yana taimakon musulmai su zama su suke kan kafirai idan musulmai suna kan turba idan musulmai suka tashi daga kan turbar da Allah ya aje su to dama abokanan gaba sun fi su yawa sannan sun fi su tanadi. to sai Allah ya kyale musulmai da raunin su sai kuma ya ɗauko kafirai abokanan gabarsu su ya ɗora su kansu, tun tunda dama a zahiri sun fi tanadi kuma sun fi yawa a zahiri kuma a tunanin dan adam wake cin nasara shine wanda ya fi yawa ko bahaushe yana cewa wai sarkin yawa ya fi sarkin karfi ka'ida ce wanda haka ake faɗi sannan abin nan ɗaya daga cikin ajiban Laraba, yana cewa wa man kalla zalla wa man umira bihi kalla wa man kalla zalla duk wanda ya zama bai da mataimaka da yawa ka zalla zai kaskanta amma wa man umira bihi kalla duk wanda ya zama yana da mataimaka da yawa to shi zai shiga nasara ka'idar rayuwa kenan to amma mu sai addinin mu ya sanar da mu ya karantar da mu cewa ba yawa ke amfani ba tsoron Allah ke amfani ku tuno Uhudu da aka faɗi manzon Allah zai sanar ya fito yakin Uhudu su dubu ɗaya kafirai su dubu uku Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai ya ya kwashe mutane ɗari da mutane ɗari bakwai aka tafi yaki kashin farko musulmai suka yi biyayya ga Allah suka yi biyayya ga ma'aikin Allah sai Allah ya sa suka ci nasa. manzon Allah sai sallama ya ɗibi wasu mutum hamsin a cikin su ɗari bakwai ƙwararru ne a wajen yaki yace ku hau wannan dutsen ya dutsen daga baya ana ce masa jabalin rumati yana ɗaya daga cikin duwatsun da suke haɗe da uhudu dutsen uhudu dutse ne babba mai girma manzo Allah sun yace ku hau nan ku zauna ku tsaya ku yi dako a nan ku rika bakanku ku rike dukkan makaman kada ku sauko sai idan ni na ba ku umarnin ku waɗannan mutum hamsin suka ga yaƙi ya kai yaƙi kawai sai suka ga ai musulmai sun ci nasara kawai sai suka sauko shugaban su yace kan ku sauko manzon ya ce kan mu sauko sai ya mana sai ke kai ba ku fahimci sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane manzo Allah sallallahu yana nufin in ba a gama yaki ba to an gama yaki ga yasan ana fatar ganima mu ke mu zauna a saman dutse a gama kwashewa a banmu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah haka Allah ya faɗa yace a cikin ku Allah ya san wasu duniya suke su wasu kuma suna kan lahira ashe kafarai dabara suka yi musulmai sai gashi ana fatan gawawakin musulmai waɗannan da suka saffa har manzo Allah ta sanarwa bai tsira ba sai da aka ji masa ci waye da musulman da suka saba umarnin Allah suka saba umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan suka saba umarnin shugabansu domin shugabansu ya ce manzon sama ya ce kan mu sauko amma duk da haka suka sha ɗin bangaren suka sauko daga kan dutsen nan yaƙi ya karye ma musulmai so da ka'ida ita ce yan uwa Allah na taimakon musulmai da abin da suke da shi na tsoronsa da biyayya gare shi da mai da al'amari zuwa gare shi ba yawa ke musu amfani ba ba ne ba ba kuma tanadin da suke da shi ba shi sa tun a jahiliya ma wani mawaki da ya fahimci wannan ya je wajen masoyiyarsa yana mata magana sun san larabajin da na aka masoyiya ko shi ya je yana mata magana sai tana juya mishi keya sai ya ji labarin da ya sa kullum ya zo wajen da take mai wadakanci wai kabilar su ba ta da karfi a garin shi ne sai mata baiti ya ce tu ayyuna anna na. ajiduna wa qultu laha inna kirama wa ma an anna kalilun wa jarana kathirun wa jarun na aktharina zahirun ta ta walakanta ni wai dan ba mu da yawa kabilan mu ba mu da ƙarfi a cikin gari sai na faɗa masa na ce ai mutanen kirki ba su da yawa mutanen kirki ba su da yawa a duniya mutanen banza sun fi yawa ko ba haka bane walakin na aktaran nasi la yu'minu walakin na aktaran nasi la ya'lamu wa in tudi aktar man fil ardi yudilluka an sabilillah kullum mutanen banza sun fi yawa Sai ai mu bai cutar da mu ba dan ba mu da yawa amma wancan da kike kallo su suna da yawa to ai kaskantattu ne mu ko madaukaka ne da su da makwabtansu duk makaskanta ne mu ko da mu da makwabtanmu duk mutanen kirki ne manya-manyan mutane to ne Allah madaukakin sarki yake ce mana nan walau sha Allah la sallaqahum alaikum fala qatalukum da Allah ya ga dama sai ya tsora waɗannan kafaran da suka kasa yaƙau sai su ci nasara a kanku su zama Allah ya ga dama su zama su suke kanku sun sun sun yaƙe ku kuma su ci nasara a kanku al-imam al yana faɗi a cikin tafsirin sa تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين Dalilin da ke jawo Allah ya dora kafirai kan musulmai huwa bi an yuqaddirahum ala dalika wa yuqawwiyahum shine Allah ya kaddara kafirai su zama sun fi musulmai ƙarfi su kuma musulmai sai mu ji dalilin da yasa haka za a yi imma uqubatan wa ni'matan inda ida'atil munkari wa zuhuril ma'asi ko dai saboda Allah ya yi ma musulmai azaba ya ɗanɗana musu abin da suke aikatawa saboda an yaɗa sabo a ban kasa daga cikin dalilan da suke sa kafirai su zama su suke kan musulmai ne mai musulmai su zama masu sabo kun ga magana sai na Umar ko idan musulmai suka zama sun saba ma Allah to sai Allah madaukakin sarki ya ɗora kafirai a kansu wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu ne yaksibun ko yamalu saboda haka ne Allah yake kora azzalumai akan azzalumai domin a tantana musu abin da suke aikata idan musulmai suka lalace to shi kenan sai kafirai Allah ya yi amfani da su su zama su suke kan musulmai wani firaministan Isra'ila ɗaya daga cikin firaministocin Isra'ila da aka yi su da ya taɓa yin wata magana يكرن سورة الإسراء سورة الإسراء كان بيانا إسرائيل وذات شكتكم وعلا فلن يكرنت حديث عندما انزل الله سبحانه وتعالى يقاتل المسلمون اليهود مسلمي ذات يأتي يهودا حتى يختبئ اليهودي وراء شجرة أو حجر فيقول الحجر ya أيها المسلم آ يهودي ورائي فاقتله من ذا ta sama ya bada wannan bishara Ya yake musulmai za su yaƙi yahudawa har ba yahude ya je ya koye a bayan wata bishiya ko a bayan dutse sai dutsen ya ce ya kai musulmi ga ba yahude nan ya makale a bayan na kashe sai musulmi ya je ya kashe wannan wannan wannan prime minister Isra'ila ya karanta wannan hadisi sai ce tabbas da gaskiya haka za ta faru sai ce amma ba musulman wannan zamanin ba ce ba su bane ya faɗa wa Filistina wanda suke yaƙi da su ce ba ku bane yace muna da na kuna yi muna shan giya kuna shan giya muna luwaɗi kuna yi ba abin da muke na sabo kuma ba ku ya Allah zai ba ku nasara akan mu yace wasu ne za su zo ba ku ba ba abin da ya faɗa gaskiya ne cikin matsalolin da filistinawa suke fuskanta akwai jahilcin addini filistinawa jahilcin addini abu na biyu buguwa da abin da yahudawa suke idan aka nuna su a talabijin suna jefa jefe su ana harbin da iguwa su kuma suna jefa jifa sai ga ba su da bambanci da su a tifafi ai ya waje ba, filastinawa su fahimci halin da suke ci cewa sun kauce ma turba Allah sannan ga rigima kanunsu, akwai ɗan fata akwai ɗan fata sannan a ko sannan akwai ɗan hama sannan akwai yan aljihadun islami sannan yan akwai kata'ibu abu ali haka suke fari kawai ne ce ma saba mana hau kata'ibu abu ali haka suke cewa kata'ibu abu ali akwai kata'ibu abdullahi azza su waɗannan wasu ƙungiyoyi ne dukkanin su suna faɗa kan filistin ta dawo hannun musulmai jahohin da aka kwace musu da ƙasashen da aka kwace musu dawo hannunsu amma kuma babu jijituwa a tsakaninsu fata sai ce su suna yaƙi ne don ƙasa ba addini a cikin yaƙin ba addini a cikin yaƙin Hamas ce muna faɗa ne don ƙasa amma mu addini ce. ‘yan islami su ma suna da ra'ayinsu ‘yan ibu abdullahi Azam suna da ra'ayinsu ‘yan ibu abu ali su ma suna da kowa na da ra'ayinsu kulli jama'atin fina imamu wa laysa biwahidin minna imamu kowa ana da sa amma kuma ba kowa bai da shugaba da kulli jama'atin fina imamu duk kowace ƙungiyar na da shugabanta amma wa laysa liwahidin minna imamu amma ɗaya mu bai da shugaba haka suke filistinawa to ya zai Allah ya taimake su akai yahudawa shi yasa kullum idan kana kallon abin da ke faruwa da su abin tashin hankali ne abin takaici ne abin bakin ciki amma su kuma sun su gane to al-imam al-qurtubi rahimahullah yace Allah maɗaukacin sarki na ɗora kafirai akan musulmai saboda ne saboda musulmai sun saba ma Allah ta'ala wa imma ibtila'an wa ikhtibaran sannan Allah zai iya yin haka kuma a matsayin jarabawa Allah ya jarrabe ku kun yi komai kun bi Allah amma Allah maɗaukacin sarki na so ya gane wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum والصابرين ونبلو أخباركم الله سبحانه وتعالى ولا gwada والله في من غدا حتى نعلم المجاهدين منكم حتى من غانا وهي سكين جهادي don الله sannan mu gane suwaye masu haƙuri sannan sai mun al'amuran al'amuranku mun gwaggwada labaranku ya kuke da gaske Allah za ku bi ko ko ba Allah za ku ba so da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya jarraba ku kuna kan ka'idar Allah kun bi Allah amma sunnar Allah ta ibtila'i ce ta shafe ku domin Allah madaukakin sarki ya gwada haƙurinku, ya ga za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba ina misalin haka mu'uta an je yakin mu'uta yakin mu'uta an yi shi a shekara ta takwas shekara ta takwas shekara ce mai dimbin tarihi a musulunci a shekara ta takwas aka yi fatu makka aka buɗe garin makka maka ta dawo hannun musulmai a shekara ta takwas aka yi yakin hunai yakin hunain shi ma alkur'ani ya ba mu labarin a cikin sotin amfani sannan a shekara ta takwas aka yi yakin mu'uta yakin mu'uta manzo Allah ya sauwa bai ba amma ne ya tura jagorori guda uku jagorori guda uku na farkon su shine sayyidina zaidu dan harita manzo sai ce idan aka kashe sayyidina zaidu تجدنا جعفر بن أبي طالب يكاكو توتا إذا كان كشي سيدنا جعفر جعفر بن أبو طالب تو تجدنا عبد الله بن رواحة يكاكو توتا تلك الزيد على العشير من ذا لن سوى بيجي ياكل amma مسلمين sun sha wahala a wannan yaki ba a matsayin sun saba ma Allah ba Allah ya haka dan ya kuma suka yi hakuri kun ga wannan misali ko da Allah na iya tsora kafirai a kansu su zama sun ci nasara a kanku a zahiri amma a wurin Allah ku kuka ci nasara domin Allah ya gwada ku ne domin ku yi haƙuri tun kun yi haƙuri sai ku ci jarabawar sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku ashe babu mamaki idan ƴan Najeriya musulmai mun yi iyakar bakin kokarin mu wajen zaɓe aka murɗa zaɓa babu mamaki Allah na son ya gwada mu ne waye zai kuma ya ga takardar shi waye zai yaga katinsa na zaɓe waye zai ce ba zai sake fita zaɓe ba waye zai yi ji haushi ya ce shi ba zai sake ma zaɓen ba duk wanda aka ga dama ma ya ci duk wanda aka ga dama ma ka dora wala na buluwa akhbaraku Allah madaukakin sarki ya gane waye mu waye zai yi hakuri a cikin mu waye zai tsaya tsayin daka kun fahimci wannan darasin saboda haka Allah zai iya jaraba musulmai duk da sun bi ka'idarsa sannan al-imam al-qurtubi sai ya ce wa imma tamkisan lisununi Allah zai iya sa kafare su ci nasara akan musulmai saboda Allah ya kankare ma musulmai zunubinsu wali Allah Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin Allah subhanahu wata'ala na sanya musulmi kafirai su ci nasara akan musulmai saboda ne? saboda ya shafe ma musulmai zunubinsu kuma ya ɗauki wasu a matsayin shahidai su yi shahada dalili na nawa kenan dalili na uku shine sai al-imam al sai ce walillahi an yaf'ala ma yasha wa yusallita manya sha'u, ala man sha'u idza sha'a al-imam al ya ce, in ga wannan magana ce ta arif magana ce ta alimi rabbani masanin Allah Ya ce Allah ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama ya dora wanda ya ga dama akan wanda ya ga dama kuma a sadda ya ga dama ba kuma wanda zai tambaye shi shi yasa sai ya ce walau sha'a Allahu la sallaqahum alaikum da Allah ya ga dama sai ya dora kafirai akan to da duk wanda Allah ya daidai babu kuskure a ciki Allah baya kuskure to daga wannan abu ne da muke ciki sako ne da ya kamata mu fahimce shi sai Allah madaukakin sarki sai ya ce fa in i'tazalukum idan kafiran nan suka kauda kai ba su yake ku ba fa lam nuqatilukum suka kasa yaqaku wa alqaw ilaykum as-salama kuma suka ce zaman lafiya suke so da ku amma da an Allah lakum alaihim sabila Allah subhanahu wata'ala bai sanya muku hujjar yaki ba a kansu ba ku da hujjar ku yake Allah ya hana ku yaki waɗannan nau'in mutane to sai nau'i na hudu waɗanda su kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba mu umarni mu yaƙe su kenan nau'in farko an ce mu yaƙe su na biyu an hana mu mu yaƙe su na uku an hana mu mu yaƙe su to nau'i na hudu kuma za a ba mu umarni mu yaƙe su Allah ta'ala ya ce ta akhari بسم الله الرحمن الرحيم فتجدونها قليلا مما يعلمون وأهله فرحهم كلما أرسلت فتنة أرسلوا فيها فإن لم يعتذروهم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أسرهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga nau'i na hudu na kafirai, ya ya kamata al'ummar musulmai da suke da dauna su zauna da waɗannan nau'in na hudu na ƙarshe sai ce satajiduna akharina da sannu kuma a hukunci za ku samu wasu daban yuriduna an yi amanuku burinsu su zo wajen ku su ce ku zauna lafiya da su suna tare da ku sun yi imani da addininku amma kan ku yaƙe su abin da suke so kenan amma wa amanu ƙaumahu, kuma suna son a daidai lokaci guda sai su koma wajen mutanen su kafirai sai su ce tare da ku biki. wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in suka zo wajen mummalai sai su ce muna tare da ku in suka koma wajen arna ɗan uwansu sai su ce ai wawaye ne waɗancan muna musu wawanka nawa ne ai muna nan tare da ku mutu karaba muna musu ne kai muna shashantar da su ne muna ɗaukan su wawaye ne muna musu daɗin baki ne yulki menene wai wai wai wai wai wai wai wai wai menene ka min min al-hasan min al-lisan halawatan wa yahuhu minka kama yahuhu al eh idan ya zo sai ya baka zuma a baki amma idan ya koma gefe sai ya rika maka yaudara irin yadda dila take yin yaudara to su ne waɗannan nau'i da hudu yuriduna an ya'manukum wa fi nafsi alwaqti yuriduna an ya'manu qaumahum suna san ku yarda da su sai su ce sun yi imani da addinin amma a daidai lokaci guda kuma sai su koma wajen kafirai ɗin uwansu sai su ce ai wawanci mu muna wawan da su ne ai muna nan tare da su kullama ruddu ila alfitnati ukhtisu fiha duk lokacin da aka jawo su aka mai da su zuwa cikin kafirci to sai su dawo cikin kafircin alfitna nan alkufu kafirci daga cikin itlaqat ko ma'anonin lafazin alfitnatu malamai sun faɗi lafazin alfitna na da ma'anoni sun kai ta tasa'in da wani abu lafazin alfitna alfitna ba ko da yaushe ake fassara ta da fitina da hausa ba akwai lokacin da ake fassara ta a matsayin azaba akwai lokacin da ake fassara ta a matsayin kafirci akwai lokacin da ake fassara ta a matsayin bid'a lafazin فتنة na ɗaukar البدعة كما kamar سيدنا sai na abdullahi bin mas'ud kaifa kuntum أو كيف أنتم إذا نبثت فيكم الفتنة يغبو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذ الناس سنة إذا ترك منها شيء إلى تركت السنة أشينا الفتنة لما أنرمي البدعة وأما أنا الكفر كينا kullama ruddu ila ko urtifu fiha da an mai da su an dan tunkuta su cikin kafirci sai su koma cikin kafirci suna komawa wajen mutanen su sai su musu mun shiga musulunci a ah, ai mu ba mu shiga musulunci ba ai mun je mun faɗa ne dan mu wawantar da su dan su fahimci kamar tare muke da su mu ma je mu jiyo muku sirrin su mun je ne ne ka jassu mu shiga cikin su mu yi leƙen asiri ba tare da su muke ba mutum ne suke shiryawa ko da ba su shirya komai ka san har yau haka ake ma musulmai irin shirin da kafirai suke ma musulmai sai ka zata musulmai suna da wani shiri ne babba yadda kafirai suke bin musulmai ɗaya ɗaya suna jin abin da su ji wai me ake yi sun zo za a je ba komai ma ba wani abu ake shirya musu in lam ya'taziluhu Qur'ani yace idan ba su kau da kai sun ƙale ku ba wa ilai kuma salam kuma suka kiyarda ai zaman lafiya su ma waɗannan wa yakuffu aydiyahum kuma suka ƙi kama kansu game da yakar ku to fa kuduhum ku kakkama masu a matsayin fursunonin yaki wa qutuluhum sannan ku ta kace su haiku taqtumuhum ai haiku wajadtumuhum bi inda kuka same su waɗannan wa ulaikum irin waɗannan ja'alna lakum alaihim sultanan mubina hakika mun sanya muku hujja mabayyani ya sai a kasu me hujja sun yake ku sun yi munafunci sun je sun hada kai da makiyanku akan a yake ku kuma sai a kashe kuma ku yake su a ka'idar musulunci da ka'idar zamantakewar duniya aljasusu yuqtal aljasus sharrun min almuharib ɗan leken asiri ya fi sojan yaƙi bala'i shi yasa ka'idar musulunci aljasu su yukta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi fatu makka sai kawai ya ga wani mutumi ya jingina da ɗaya daga cikin ginshikan ka'aba sai manzo ne ce uktuluhu kashe shi dan leken asiri shi ya rika zuwa garin Madina yana leko asiri yana jiyo sirrorin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama kafirai shi yasa da aka yi fatu maka shi kadai aka kashi. ana shiga aka buɗe ka'aba sai gashi ya makale a bayan kishi manzo sai yace uqtuluhu a kashi shi aka kashe shi bancin wannan manzo sama di ya ba da zamani ya ba da kariya da aminci ga duk mutanen maka sai wanda ya shiga gidan Safiyyatu bintu Abdul bintu Abdul Muttalib ya tsira wanda ya shiga Ka'aba ya koye ya tsira wanda ya kulle gidan shi bai fito ba ya tsira duk manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su kofofi na tsira da kubuta shi yasa wasu malamai suke ganin cewa inna makkata futihat da'watan la'anwatan an ci garin maka ne ta hanyar wa'azi ba ta hanyar yaki ba ta hanyar wa'azi ba ta hanyar yaki mutum da ya kai aka kashe shi ma me yasa aka kashe shi bi annahu kana jasusan saboda ya kasance dan asiri ne. to irin waɗannan mutanen ƴan leƙen asiri ne sai su zo su ciwo abin musulmai suke ciki sai su ce ai tare da su suke su ce sun yi imani da Allah su musulunta idan suka koma wajen kafirai a maka a wancan lokacin shi ke na sai ai suna nan tare da su suna nan a cikin kafirci sai ce bari su ma gaggata musu bari su je su yi magunki jada, a gaban su je su musu sujada to irin waɗannan mutanen Allah ta'ala ya ce mana ya sanya mana hujja ta miyake su sai kutub yake bayani a game da waɗannan mutanen yace haula'i humul mutana'ibuna bil aqida waɗannan sune masu wasa da aqidar musulunci alladina yuzhiruna al-islam idan qadimu al-madinata sune waɗanda idan sun zo garin madina sai su nuna su musulmai ne su nuna mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa cewa su masu imani ne wa yuzhiruna al-kufra idan adu ila makkah amma sai su je su ci gaba da bayyana kafirci idan sun koma garin maka to irin waɗannan a kowane zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya sanya mana hujja akan miyake su wannan shi ne darasin waɗannan ayoyin daga lautar kuhu na kama kuhu na tawa'a, an kasa mana kafirai gida hudu nau'i guda biyu an halatta mana miyake su nau'i guda biyu an haramta mana miyake su za mu karanta su za mu maimaita su a matsayin nan na karatunmu na wannan darasin domin sabon darasi kuma za mu shiga za a dawo cikin daular musulunci yaya ɗaiɗaikun kuma ya kamata mai mu'amala da juna waye ke da haƙƙin ya zubar da jinin wani idan wani ya zubar da jinin wani ne hukuncinsa za mu shiga hukunce-hukuncen da suke bayani a kan kisan kai me hukuncin kisan kai a musulunci yaya jini yake a musulunci yaya musulunci ya ɗauki rarkar adam waɗannan kafirai da ake bayani a kansu su ne nau'in farko su ne waɗanda alƙur'ani ya ce su me su su su ne waɗanda suka yi zamansu a garin maka ko a garin kafirai misali a yanzu ke idan ya suka ce sun yi imani da Allah a baki idan yaki ya tashi sai su goyi bayan kafirai yan uwansu Qur'ani ya ce duk lokacin da muka haɗu da su mu kashe su mu kama su a matsayin fursunan yaki sai nau'i na biyu su kuma su ne waɗanda suka tafi wajen waɗanda muka yi sulhu da su suka ce ba za su yaki da mu ba duk da ba su zo kai tsaye sun faɗa mana haka ba amma mun ji labari Qur'ani ya ce kada mu yake su me musu hukuncin waɗannan da suka je wajen su sai na uku su kuma ne waɗanda zuciyarsu ta kasa ba su damar su yake mu amma a daidai lokaci guda kuma ba za su yaki mutanen su su ma qur'ani yace kan yake su sai nau'i na karshe su ne waɗannan al-musadaquna bil aqida idza kanu fil muslimina as'abu al-islam wa idza alu ila qawmihim al-kuffari as'abu al-kufra in sun zo wajen musulmai sai suke suna tare da su in sun koma wajen kafirai sai suke suna tare da su su ma waɗannan aka ce mu yaƙe su Allah madaukakin sarki ya ba mu dalili da hujja ta mu yaƙe su to daga wajibi ne a lokacin da mutane suke tunanin jihadi sai sun karanci fikihun jihadi waye ya halatta a yaƙa waye bai halatta a yaƙe shi a bara in ba a manta ba mun yi dogayen bayanai a game da su waye ya halatta a yaƙe su me ya lafifan jihadi me ma jihadi tun mun yi waɗannan bayanai ko da ka ba za mu shiga wannan darasin ba darasin hukunce hukuncin kisan kai insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya sai karatunmu na gobe in Allah kai mu gare da lafiya za mu fara bayani akan aya ta casa'in da biyu wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ayoyin ayat da za ta biyo baya duk bayanin wannan sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sannan yau ne ake neman taimakon marayu ko kun zan ina bayani ko akwai kuma rayin da fa suke da iyaye har da su za a ba akwai marayu waɗanda suke da iyaye eh, suna marayu ne amma ba su iyaye suna da su amma hukuncin marayu suke da shi ba su iya komai Allah ya Allah ya kwamana wannan yake cewa dangane da zakkar da kai mu uku ne a wajen mahaifanmu saboda haka duk mun yi aure amma akwai kannunmu waɗanda suke zaune tare da iyayenmu to dukkanmu duk wanda ya gama abinci mukan kawo ma mahaifan namu da kannin namu to malam in za mu fitar da zakkar da kai iyayenmu kawai za mu fitar mawa za mu fitar ma iyayenmu da kannunmu ko ku na dai fahimci duk wanda hukuncin ka ciyar da shi yake kanka kai kake ciyar da shi kuma bai da halin ya ci da kansa to za ka fitar masa da zakar da kai to daga idan mutum yana da iyaye ko yana da kanni ba su iya tsina komai dama kuma shi ke ci da su to in ya tashi shi zai fitar musu da zakar da kai a yadda kusa ku uku mai tambaya idan mutum ɗaya ya fitar musu to sauran ba sai sun fitar musu mun gane mutum ɗaya yana da hali ya fitar musu shi kenan sauran ba sai sun fitar musu me ka'idar itikafi ne wannan tambaya ce me ka'idar itikafi ka'idar itikafi al-imam ibn rajab al-hanbali yace qat'ul qat'ul ala'iq ma'a al-khala'iq lil-ittisal bi khidmati al-khaliq haka al-imam ibn rajab yayi tarihin abin nan itikafi yace abin da ake ce mai itikafi shine yanke alaka da bayin Allah domin ka je kai ma Allah hidima itikafi su ana yi a masallaci ana yi ne kuma a masallacin juma'a maganganu guda uku ake da su akwai masu ganin cewa itikafi a masallatai kowane masallaci za a yi ko da masallacin gidanka akwai kuma waɗanda suke ganin itikafi a masallacin juma'a kawai ake yi akwai kuma malaman da suke ganin itikafi ana yi ne kawai a masallatai guda uku ka'aba da masallacin makka madina da masallacin baitul maqdis amma magana ta fi inganci a cikin maganganun nan guda uku ita ce ta tsakiya ana yin itikafi ne a masallacin juma'a saboda hadisin na Aisha ingantacce da take cewa la itikafa illa fi masjidin jami'i ba itikafi sai a masallacin juma'a saboda kada ka bukaci kuma ku tafi ka tafi masallaci ka tafi juma'a to da ka masallacin juma'a ake sannan ba a saduwa da iyali a masallacin juma'a sannan ba a gangancin fitar da maniyi idan mutum ya sami da iyalinsa a masallaci yana yi tikafi tikafin ya lalace idan ya gangancin fitar da mani ba mafarki ya yi ba yana cikin masallaci itikafin ya lalace shi ke sannan malamai suna da sabani akan dole sai mutum yana azumi zai yi itikafi magana wacce tafi inganci ba sai ana azumi za a itikafi ba ko da mutum bai azumi zai iya itikafi amma itikafi yana karfafuwa ne a watan ramadan kuma a ƙarshe goman ƙarshe goma ta ƙarshe wanda sauran kila kwanaki guda hudu a shiga ko sannan kuma ya halatta mutum ya magana a itikafi sannan ba a fita idan wata bukata ta dole ta hana kamar za su ta sa ka fita kamar za ka yi wanka ko ba ka da wanda zai siyo maka abinci ko zai kawo maka abinci ya halatta ka ba a fita a ce bari a je a yi jana'iza ba a fita a ce a je a yi ta'aziyya ba a zuwa zai da mara lafiya na na ita ce ga gidanta ga masallaci tana itikafi a cikin masallaci idan ta shiga gida domin ta yi wanka sai a ce mata ai wani bai da lafiya to ba ta iya gaishe da sai a tsaye, to Allah ya sauwace Allah ya sauwace tana sauri da dawo masallaci mun gane sannan ya halatta mutum ya amsa waya a masallaci in yana itikafi amma ba ya mai da kuma waya ta zama masa dalili a kabira ba a'a ka zama kana da ka'ida in ba tilas ba ba za ka amsa waya mun gane wannan a takaice kenan wanda suka je juma'a gobe insha Allah za su ci bayanai mutum ne ke ta tara kuɗi domin ya kai mahalli mahallin kansa ko motar hawa shin idan kuɗin suka kai nisabin zakka zai fitar da zakka ko kuka ka? yi zai fitar musu da zakka idan sun shekara idan a tarin da yake sun shekara to zai fitar musu da zakka in kuma sun kai nisabin zakka idan kuma ba su kai ba shi ke in ba su kai ba ya sha in ko sun kai sai ya fitar da zakka in ko bai fitar da zakka ba ya saba ma Allah Allah na nan na bin shi bashi ko bayan ya mutu sai an fitar da wannan zakka wato wato ƴan uwa wannan zakkar da ake magana kan ta ba fa a yin ta ba wallahi ba a yi na ba a yi mutane da yawa ba su zakka in kuma suna yi ba yadda Allah ya ce a yi ba suke na taɓa faɗa wa mutane wannan maganar ina kallon wata fira da aka yi da wani mai kuɗi a Saudi Arabia sunansa Ashik Muhammad Salih Ashik ba ta malanta ba fa Ashik ta shugaba sun san larabayan sun ce maka Sheikh za ka iya zama Sheikh malami za ka iya zama Sheikh shugaban kabila ko kuma wani babban mutum mai daraja to wannan mutumin mai kuɗi ne a ƙasar Saudi Arabia ya rantse da Allah a tashar ikira aka yi fira da shi, kanatu ikira aka yi fira da shi. ya rantse da Allah ya ce ya san mutane masu kuɗi guda goma a ƙasar Saudi Arabia wanda da za su fitar da zakkarsu yadda Allah ya ce a fitar da shi za su wadatar da dukkan talakawan da suke Middle East gabas ta tsakiya gabas ta tsakiya kasashe nawa ne suna da yawa su goma ya faɗa ya rantse da Allah kaga shi mai kudin ne yana cikinsu amma ba yi ake ba zakka fa ita ce ita ce mashigar kuɗin musulunci na farko wanda idan aka fitar kowa zai wadata kuma an gwada haka a tarihi an gani zamanin khalifofi shugabanni na gari an samu haka a gari sai a rasa wa za a ba zakka kowa ya wadata sannan ana yin zakka ne a musulunci ba don ka sa mutum a cikin list ka ba duk shekara sai ka bashi ko shi ma ya ba shi ne ka san talaucin ya kai har tuna ba mutum ake yi to Allah kuma muna nan fa bana ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji muna nan fa bana ma fa ka amanta da in kuma kana da alaka da alhajin kai ma sai a kama kafa da kai to amma da Allah kada amanta akwai waɗanda suke rubuta listin wasu masu kuɗi in kuka yi faɗa da su zai su goge sunanka ƙararrawa sai sun faɗa maka sai na goge sunan ka bana ba ka ce zakan mu kenan haka ake zakan musulmai ana son ka ba da zakka ne baɗi ko nan da shekaru shi ma wanda ka ba ya ba wasu abin da ake bukata kenan a musulunci ba mun ce ka a ba ɗaiɗaikun mutane ba ne akwai wanda an ka ba shi dubu biyu to dama bukatar sa kenan a ba su amma a fitar da ita yadda Allah wannan mai dubu biyun ko ta kila da an fitar ta Allah da annabi kila dubu hamsin zai sama to amma ta san zuciya aka fitar shi sai aka bashi dubu biyu har ta ɗari biyu ana bada ai layi a riƙe bulala an faɗa min a wani gari ba zan faɗi garin a riƙe bulala an ka kauce ma layi a tsula maka ana ƙalla maka bulala goma kafin a baka ɗari biyu ba abin dariya ne wallahi abin ne kuka ne al'umma ta lalace idan zakan musulunci ana fitar da ita yadda Allah ya ce wallahi wannan tabbakin talaucin da mutane suke fama da shi ba za a same shi ba za a same shi addinin mu na musulunci shine tsarin farko da ya taba yakan masu kuɗi akan zakka addinin mu na musulunci sai dina abubakar shi ya yaki masu wanda suka ce ba za su ba da zakka ba Allah shi kyauta ina roƙon malam da sauran yan uwa musulmi da su sa matata cikin addu'a da Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke matan da suke da ciki lafiya dukkan su baki ɗaya malam an yi na haihuwa ranar alhamis bayan sallar magriba ni ana wani lissafin zan raɗa wa abin haihuwa na suna ranar alhamis ne bai zuwa amma sai wani cikin abokanai na ya ce da ni ai ranar juma'a ce ranar ranar sunan yara don menene dan rana ta faɗi an shiga cikin dare shin haka ne malam matsala ce da aka yi sabani akan kuma kowa ke da nasi kawai ijtihadi ne ake shin dare ke riga zuwa ko ko ko ko ko asuba ke fara zuwa shi ne sabanin da ake da shi duk wanda ka dauka daidai ba wani rikici a ciki in an maka haihuwa rana alhamis rana ta fada in ka gina maka sai ran juma'a ne in ka ga dama kuma ka ce ranar alhamis ce ba nassin karar da ya zo ya rinjayar ijtihadi ne wasu suke wasu suna ganin dare ke fara shiga wasu kuma suna ganin alfijir ke fara zuwa wasu suna ganin da zarar rana ta faɗi to an shiga gobe wasu kuma suna ganin sai alfijir ya ceto da kaji wanda ka ɗauka daidai ne babu wani abu da kici a ciki Allahu Akbar ko kuna da nasi na zo suka wanzu sun canza fuska ne in kuna da nassi ku kawo mana ko zuwa gobe ne ko kuma kafin mu gama tafsirin nan nassi karara da ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce ko Allah ya ce ba ijtihadi ba ba istinbati ba ba mu san ijtihadi ba mu san istinbati nassi karara da ya zo ya ce dare ke fara zuwa kafin asuba ijtihadi ne fassara ce kowa ya gano wani ya ɗauki wata aya wani ya ɗauki wata aya ya fassara shi ke to daga duk wanda mutum ya dauka ba abin rigima ba ne malam dan Allah ina so a yi mini bayani game da tsayuwar ƴan tsawon ƴan aljanna ai an yi bayani cewa ƴan aljanna Allah subhanahu wataala mutum ba zai shiga aljanna ba sai ya mai da shi tsawon annabi Adam alaihi salam tsawon annabi Adam kamu nawa kamu sittin. kuma ka shiga da kai aljanna ɗan ƙarami haka esin eh, aljanna dan da nan sai ta sai ta lafiya sai mutum ya tike su sai ka shiga ka zama babban mutum yanzu dan tsohon da ni wannan ai na ma aljanna kaɗan sai an mai da ni na zama cikakken mutum babba sannan Allah ya ta kuma haka wannan tambayar shi ta ƙarshe mu karanta ta sai mu tashi malam dan Allah a yi mana bayani dangane da alƙunuti da manzon Allah sallallahu alaihi yake yi a Ramadana a cikin sallar tarawih manzon Allah sallallahu ya kasance ya karantar da cikansa sayyiduna al-Hasan addu'a ta alkunuti Allahumma hadini fi man hadith zuwa amma a shabba kabin Abdullahi Abu Zaid ya rubuta littafin sa musulma al kunut ko a cikin littafin sa tafsirul du'a ce babu laifi za a iya ƙara addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ko a cikin alqur'ani ba laifi bane in aka yi wannan allahun hadini fi man hadith zuwa katanta ayi ma annabi salati sannan manzo Allah sallama yana yin addu'a yana cewa Allahumma la'anni kafarata alladhina yasuduna an sabilika wa yu'aduna awliya'ak wa yukadzibuna rusulak sannan a ƙara addu'o'in da aka samo su daga alqur'ani ko hadisi sai a ƙara sannan ba a san a tsawaita ma mutane akwai limaman da sai su ki tsawaita sallah amma kuma sai alkunuti a zuwa tsawaita ga mutane da ta canza kafa yanzu yadda nake da ciwon kafa na ni ba zan iya tsayuwa in wannan tsayuwa to ba a ce a dade ba a takaita daidai gwagwado a yi addu'a sannan in ana alkunutun nan a ɗaga hannu ana ɗaga hannu daidai fuska sannan in ana cewa kuma amin liman na yin addu'a ana cewa amin sannan ko kai kaɗai za ka yi sallar a ɗaki ya halitta sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in